labari ne akan wani masoyi ko kuma mu ce wani matashin saurayi wanda yi kware wajen ƙulla soyayya gunin burgewa abin sha'awa ba a ki iya kimanta misalinsa an yi wani matashi mai matsakaitan shekaru wanda sanadiyar da ke tsakaninsa da wata yarinya akwai sanayya mai matukar yawan gaske tsakanin shi da shi da wata yarinya matashiya sai ya zamana a lokuta da yawa tare suke fita da shi da ita kuma wani lokacin idan suka fita suna daɗewa a tare matukar daɗewa sosai fiye da yadda iyayensu suke tsammani bayan wani lokaci mai tsayi da kulluwar alaƙar da ke tsakaninsu da ita sai budurwar nan ta rinka ji a ranta tana son su ringa fita hira wani kala wanda ba irin wannan ba ta ji tana so ta nisance shi wato ma'ana a zuciyanta ta ji tana so ta rabu da shi domin kuwa dama haka soyayya ta gada don haka sai ta tsaya tana tunanin hanyar da za ta bi domin ta yi nesa da shi kawai sai kiran shi ta yi a waya ta gaya masa cewa wani saurayi ya je gidansu neman aurenta kuma mahaifinta ya amince da saurayin don haka ita ma ta amince da zaɓin da babanta ya yi mata saurayi ya ce a'a wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wani ya ƙwace min ke ina ji ina gani don haka gobe zan zo gidanku nemi aurenki a wajen mahaifinki ta ce masa ai mahaifina ya yi ma wancan saurayi alkawari kuma har sun tsaye da ranar da za a ɗaura mana aure da ni da shi wancan saurayi don haka abin da ya fi kawai shine mu rabu da juna saurayi ya ce a'a ba za mu rabu da juna ba don haka dole a duk lokacin da nake so in ganki in zo domin in ganki to dole ki fito yanzu haka mu haɗu domin kuwa in ba haka ba ni kuma zan ɗauko waɗannan hotunan da muka ɗauka da ni da ke in kai ma mahaifinki ya gani domin ya tabbatar ta ce masa a kar ka yi haka mana dan uwa kai ma ka san abin da ba zai faru ba ka san abin da zai faru idan baba ya ga waɗannan hotuna sai ya ce to yanzu ina buƙatar ki fito na ganki ido da ido haka ta fito suka yi tafi yawo kamar yadda suka saba suna cikin tafiya sai suka zo wucewa ta gefen wata makabarta da ke kusa da filin motsa jiki sai budurwar ta ce masa ya tsayar da motarsa ya ce mata saboda mene ta ce masa ina so in shiga cikin makabarta domin in yi wa mahaifiyata addu'a saurayi ya ce bai kamata ki shiga makabarta ba waiki ya mace ta ce don allah kar ka haramta mini yi mata addu'a domin abu ne da bai zai wuce minti biyar ba ko abin da ya wuce da ɗan kaɗan saurayi ya tsayar da mota kuma ya ce mata ina in na sauko ina sauraron ki ta ce masa a'a ba sai ka raka ni ba haka ta shiga makabarta shi kuma ya tsaya cikin mota yana jiranta saurayi ya jira har zuwa minti goma kuma gashi yamma na ƙara yi amma bata dawo ba don haka sai ya ji ya damu har ta kai da ya sauko daga mota ya doshi cikin makabarta yana ƙara sawa sai ya ce wa mai gadin magabarta, ina budurwa da ta yi ina budurwa nan ta yi wacce ta wuce tana addu'a mai gadin magabarta ya ce ni ban ga kowa ba ya wuce ta nan ba kai tun tun la'asar babu wanda ya shiga cikin wannan magabarta. saurayi ya ce kai ka gaya min inda take in ba haka ba in kira maka 'yan sanda sai mai gadi ya ce ka kira duk wanda kake so ka kira na gaya maka ban ga kowa ba amma kana neman ka tume ni da abin da ban da masaniya a kai sai saurayi ya ɗauki wayarsa ya kira 'yan sanda 'yan sanda suka zo makabarta kuma suka tafi da mai gadin makabarta saurayi suka hada da shi izuwa ofis bayan dan sanda ya saurari kowanne bangare sai ya ce a gaskiya zai so zan zo a zo min da mahaifin wannan yarinya sannan za a iya warware wannan matsalar sai aka je aka taho da mahaifinta sai dan sandan ya ce masa kai ne wane mahaifin wance ya ce eh ni ne mahaifinta mai ya faru Dan sanda ya ce yar taka tana ina yanzu mahaifin ya ce ai ai ta mutu tun shekara biyu da suka gabata saurayi ya ce ban yarda ba bayan awa biyu da suka gabata ina tare da ita mahaifin ya ce amma kai mahaukaci ne ko wacce riga wacce ta mutu ka taba ganin wacce ta mutu a shekara biyu da suka wuce kuma an yi hira da ita awa biyun da suka wuce dan sanda ya ce mm, mm, mm. to ina bukatar in ga kabarinta mahaifinta ya ce to sai dai kuma dan sandan ya ce Babu da wata hanya da za mu iya bi har mu gane gaskiyar lamarin in ba wannan hanyar muka bi ba don haka dukkaninsu suka ɗunguma suka tafi makabarta sai dan sandan ya ba da umarni da a tone kabarin wannan yarinya haka suka tone kabarin ai suna tone kabarin nan sai suka ga wani abin mamaki abin ban al'ajabi kash gashi labari ya ɗauko daɗi sai dai lokaci ba zai bare mu ƙarasa shi ba don haka idan zuwanka wannan shafi na babban masarauta shine zuwan ka na farko ka dangula mana subscribing sannan ka danna ƙararrawan sauti wanda da zarar mun ɗora ci gabar wannan shiri zai same ka har inda kake mun gode